insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba na karatu a wannan masallaci a irin wannan rana cikin wannan littafi na ahkamul jana'izi wa bid'aha wadda Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya wallafa wadda muna karatu a babin da yake magana wajen salatul ga'ib da kuma bayanan malaman shin Salatu ra'ib a kowane lokaci za a rinka yin sa ne ko kuma a'a ya danganta da wani yanayi banda wani yanayi wasu malamai sun tafi cewa za a yi salatul ra'ib alal itlaq kawai duk lokacin da wani musulmi ya rasu kawai wasu suna wani gari za su iya masa sallah wasu malamai sun tafi kan cewa za a yi salatu za'i wato za a yi sallah wa wanda ya rasu idan har a can garin da ya rasu ba a yi masa sallah ba misali ko ba musulmai ba ne ko kuma wani abu wanda yake makamancin haka wanda ya hana dai ba a yi masa sallah ba to mutane ko yan uwansa ko waɗanda suke sauran nau'in musulmi waɗanda suka san shi a inda suke sai su yi sallah za ka wasu malamai suna ganin za a yi mutum sallah ne salatu za'id idan har ba a yi masa sallah inda ya rasu wasu malamai kuma suna ganin cewa hani ne kawai kai tsaye babu wani maganar salatu za'id su suna ganin ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sallawa annajashi suna ga wannan wani abu ne wanda yake ke babbe ga iya kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ma duk wani wanda ba shi ba ba zai wannan ba ala ayi hali sune bayanai da ake cikin karantawa sai muka tsaya a shafi na 15 115 shafi na 115 wani wata wuri? addu'a wace mun tsaya a shafi na 110 shafi na 119 wakadi zaɓa ba'adul ulama kenan to za mu tashi wannan gabar karatu a shafi na 119 muna fata Allah samu daji na. وصلى الله على النبي الكريم قال المؤلف رحمه الله وقد له بعض العلماء إذا فعلت ثلاث أهل الميت بطريق وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصودا في هذا الشعر إذ كان في حكم المشتري المتوشي كما روى في بعض الأخبار أنه رسول يستوى أعلام الأرض حتى كان يكسر مكانه فهذا تعظيم قاتل لأن رسول الله وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان عليها متابعته وذكره به والتصديق لا يعلم إلا الجليل وأما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس إلى المساجد فتصلي وصلوا معه فعلم أن هذا التأويل ثابت والله أعلم. نعم. yace رحمه الله وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب هاشم malamai sun tafi kan cewa makaruhi ne a yi wa mamaci idan baya halarce mana idan gawon ba ta halarce a yara su wasu mutane a wani gari su yi masa sallah yace ce wasu malamai sun tafi kan cewa yin hakan makaruhi ne wa za'amu malaman da suka raya hakan cewa makaruni ne sun faɗi cewa sun raya cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kana makhsusan bi hadha al cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wadda aka keɓe shi ne da wannan aikin wai ma'ana yin sallah wa wanda yake mamaci wanda baya nan wani wani aiki ne wadda an keɓe kawai ga iya annabi sallallahu alaihi wasallam iz kana fi hukumin mushahidin najashi wa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a matsayin hukuncin wadda yake ganin najashi ido da ido wato wayanda suka tafi eh, suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bisa mu'jiza Allah ya nuna masa kaman ga najashin da wasu aka naɗe ƙasa aka buɗe masa kawai kaman ga annajashin a gabansa da haka su suna ganin amma wani bari ya ce ba ingantacciya ba yawa abunan waɗanda suka tafi ne kan cewa wai wannan abu ne ga iya annabi sallallahu alaihi wasallam kawai shine zai yi haka shi ne ba hujja da riwaya wacce take ba ingantacciya ba cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai su fito tare da shi su yi sallawa annajashi to sai suka rai cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ka bayan wata aka nade masa kasa kuma ya zama ga kaman ga annajashin da a gabansa shi yana kallon sa ya duk da cewa wani abu ne mai sauki a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya ga daman haka ya faru to amma hakan bai faru ba don babu inganci cikin cewa hakan ya faru eh, su kuma sun faɗi haka ne don su keɓantar da cewa wannan ibadar kaɗai annabi ne zai iya yin ta amma babu wani yanayi da za a samu a gurinsu da zai sa in dai mamaci baya nan a kwance a gaban mutane su yi masa sallah kaga su wani sun kore gaba ɗaya sun ce kawai ya taƙaita ne ga iya annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan yana bayani ne akan bayanan malamai da kuma ra'ayoyinsu a yace in kana fi hukmi al-mushahid lin najashi limaniya fi ba'd ar fi ba'd al-akhbar saboda aka rawa abinda abinda aka rawaito a sashin labaru cewa annahu qad a suwiyat a a'lamul ard cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an nade masa a duwatsun ƙasa ko kuma ƙasa gaba ɗaya tudu da ta sai aka naɗe sai zama hatta kana yi busiru eh, hatta kana makanahu har yana iya ganin ga najashin nan inda yake a kwance to wannan wannan ce riwaya ce wadda suke kafa hujja da ita amma idan ka duba ya mata namba eh namba ta ɗaya a ƙasa yace wa zakaran nawawi fil majmu' imamun nawawi ya ambaci cewa a cikin littafinsa almajimu an haɗa alkhabar min alkhayalat wannan labari kawai yana daga cikin khayalat wato labarai ne kawai irin na rayawa dinnan yan ce khayalat abinda kawai kwakwalwa take raya shi wanda ba na tabbas ba yau sun mazakarawa hadith al'ala sannan sai imamun nawawi ya ambaci hadisin al'ala a radiyallahu anhu ibn eh, mene al'ala ibn zaid al'ala ibn zaid fi tsayil ardi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hadisin al'ala cikin cewa an nade wa annabi sallallahu alaihi wasallam kasa حتى ذهب فصلى على معاوية في تبوك رأنا صلى الله عليه وسلم يجي صلى ومعاوية آه، أتبوك وقال إنه حديث ضعيف ضعف آه، من ضعفه الحفاظ wato cewa wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an nade masa kasa har ma ya je ya sallawa muawiya a tabuka wannan duka hadisi ne wanda bai inganta ba wato hadisi mai rauni minhum al-bukhari البخاري والبيهقي manyan masana mahaddatan hadisi sun tabbatar da raunin wannan hadisi daga cikin malamai waɗanda suka tabbatar da raunin shine akwai kamar yadda ya rubuta imamul bukhari da imamul baihaqi lura da wannan kawai sun kafa hujja ne da hadithi da'ifi su waɗanda suka ce wannan aiki ne ke bantacce kaɗai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cewa eh, eh, wa hadha ta'wilun fasid idan haka wannan tawili ne wanda yake ba ingantacce ba tawili ne ɓatacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wa najashi ne kawai saboda an natse masa ƙasa an yana ganin najashi ɗin lokacin da yake sallah shi wannan hadisi bai inganta ba wannan bayani haka tawilin da suka yi cewa kadai sallan za'i ya ke manta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tawili ne batacce li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala shay'an min af'ali shari'a domin a ka'ida in dai annabi sallallahu alaihi ya aikata wani abu daga cikin ayyukan shari'a ko sau ɗaya aka ga ya aikata in dai ya aikata kuma bai ce kar a sake yi ba ko kuma bai ce iyami ne kawai kar ku yi ku yi ba to in dai an ga ya aikata abu to abin ya zama sunna ko da sau ɗaya ya aikata sai mutane kuma suka zama kullum suna yi babu wani matsala ya zama sunna sai dai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi abun ne lokaci bayan lokaci ba za a yi shi dimun da'ima to amma a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu to bai kamata ba a zargi wani idan bai yi abu ne idan idan aka ga yana yin wannan abu dole kawai sai a bari a matsayin sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai in dalili ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abun keɓantacce ne kaɗai ga iya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake iya bayyana cewa abu kaza abu kaza an keɓe shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai yi sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma in ya gaya wa sahabbai su sahabbai su faɗa wa mutane Kuma misali in in sahabi yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana abu kaza din nan daga shi kar wani yayi to ya zama iya iya shine kawai zai ko wani sahabbai ce annabi sallallahu alaihi wasallam mun gan shi yayi kaza amma da zamu yi ta ya hana mu yace a ni ne kawai to kaga wannan ya ke banta kawai gare shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shike da ikon fada yakan ga yawa sahabbai wani sai sahabbai sai su ga yawa mutane to duk ba a samu wannan ba لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته wal ubi, wato domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance inda dai wani abu na aikin shari'a to kawai abin da yake kanmu shine mu yi biyayya gare shi mu ma mu yi irin wannan aikin sannan kuma da a tabbatuwa akan aikin bisa yalwa amma wannan ittisa ya naga hamza nan. ko ina ma hamza ne wal ittisa'u da haka kawai abuna za a bar shi yadda yake ba tare da an ce eh, a abu kaza a kayyade shi da kaza ba sai a bar shi kawai abu da yanda yake sai in har annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ban da shi yaushe sai ce wa takhsis la yu'lamu illa bi dalil keɓe abu a ce iya annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai zai yi to wannan bai tabbata sai da dalili dalilin kuma shine a samu bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza fa iya shine zai yi ko ya ga za su yi ya ce a kukar ku yi banda kowa ciki to in an yi haka nassi ya zo to annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne zai yi kawai misali wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi a wani kai Allah subhanahu wataala shine yake cewa abu kaza kawai ke keɓaɓɓe ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda wani kuma wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha yace khalisatan laka min dunil mu'minina idan mace ta zo ta ce a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatan aurenta ta ba da kansa gare ta ba da kanta gare shi ta ba shi kanta to inda annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ya ce eh ya amince zai aure ta shikenan kawai daga lokacin auren ya ya ba bukatan sai an kawo sadaki sai babanta ya bashi ko kuma a sai inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah ya ce khalifatan laka min dunin muminina. to wani ya zagaya ya ce to ai ni ma ta bani kai nan suna da wasallam ne kawai don Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina e kawai kai ne kadai wannan hukuncin min dunil mu'minina banda mu'mine eh, banda mu'mine to kaga wannan kaga wannan dalili ya zo an kebe magana to irin haka wani sai kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake kebewa da kansa yace amma wannan aikin Eh, iya shi ne kawai kama da sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, shi ya hana mutane ce kar ku yi zarce da azumi ni don kun ga ina yi to ni Allah yana ciyar da ni yana shayar ni ba daidai nake da ku ba kaga shi ko da yayi ya ke banta gare shi ya ce kar su yi su to wannan kaga yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wani sai je ambata sai ce amma shine kawai kar mutane su to haka nan ko kuma Allah subhanahu wataala ya ambata yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi eh, yace wa takhsisu la ya'lamu illa bi dalil kebe abu a ce kawai kada ya taƙaita da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba wanda yake sanin sa ba a sanin sa sai da dalili ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم abin da yake nuni zuwa ga cewa wannan aiki na yin sallah wanda na yin sallah wanda ya rasu baya nan ma'ana wasu su yi masa sallah suna wani gari dalili da yake nuna cewa hakan wato eh, hakan cewa abu da yake kuma ya halatta a cewa annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas ila al-musalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da mutane zuwa ga inda ake yin sallah fili fa saffa bihim yace sai ta su suka yi sahu sahu fa sallu ma'ahu suka yi sallah tare da shi fa ulima anna hadha هذا التأويل فاسد da a ce abun nasa kawai ne yake keɓe shi da shi kare zai je sallah ba sai kowa ya gan shi ba amma tun da ya fita da mutane suka je suka yi sallah kuma bai ce musu amma fa daga yau ni ne kadai zan iya fita da mutane mu yi wannan sallan ba don layu yu'akhiru al-bayan an lokacin haja annabi sallallahu alaihi wasallam baya jinkirta bayani daga lokacin da ake bukatan bayani yawa tunda har ya kira su suka je suka yi tahu da abu ne ke tsatse sai shine kawai zai da zai gaya musu a wannan rana amma zuwa shi tahu ya soke maganar cewa wani abu ne ke tsatse kawai ga iya annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tsatse ne gare shi ya zai gayyaci mutane ko su yi tahu shine ma ya jejjera su a tahu suka yi sahu sahu sannan fasalla salla ya yi salla tare da su fa ulima anna hadha anna hadha ta'wil fasil yace da wannan ake sanin cewa tawilin da aka yi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ya ke banta gare shi ne salatul ghaib saboda shi ma din ya an nade masa kasa yana ganin annajashi wannan tawili ne fasil da zai bayyana shi da ne sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam ce Allah shine matsayi na wannan ke nuni ga cewa maganar a bar cewa a yi talla salatu ra'i idan akwai bukata musamman a lokacin da wani ya rasu ba a samu sun yi masa talla ba ko da ko a garin musulmai ne ya rasu sai zama bataye ko ko ba a gawarsa ba gaba daya to za a yi masa salatul ga'i in an yi salatul ga'i wannan babu wani abu za a fuskanci alƙibla a yi kabbara tamkar yana kwanci a gaban mutane to haka kuma wanda an tabbatar ya rasu amma ba a iya yi masa sallah ba kamar yadda aka ba da misali a baya ko dabba ta ɗauke ko wani abu makamancin haka to wannan za a yi masa salatul gari haka nan wanda ya rasu a inda babu musulmai an tabbata ya rasu kuma ba a yi masa sallah ba to yan uwansa musulmai da suke raye a wasu gurare in sun ji labari ya su yi masa salatul gari. kuma ko da an yi a gurare daban-daban kawai misali yan uwansa da suke bauchi sai suka tara mutane suke masa sallah salatul gari, sai ga yan uwansa a gombe su ma suka yi tara mutane suka yi salatul gari yan uwansa a maiduguri suka yi tara mutane suka yi salatul gari eh, wannan ko da ta'addadat wannan ba wani abu nan matukar ba mutum ɗaya ne yake sake maimaita ke sake maimaitawa ba kowa kowane mutane suna yi ne kawai daban-daban a karan kansu haka salatul gari in akwai dalili da shari'a ta yadda da shi bisa tsarin da malamai suka bayyana

وأتمنى لذلك بزيارة التي وقعت في بعض الدروس الأخيرة إن أخاكم قد أخذ ذلك أرضكم وقوموا فضلنا عليه وكانوا على شرط الشيخين ما يكلم بعض مسؤولية الولايات على كل رأيه أنه لما أراد الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يسأل أحد من المسلمين عليهم الصلاة الغيب ولو فعلوا فتواتر النقل بذلك عنه. نعم. وقد استحسن روياني آه، هو شافعي أيضا يوا الروياني شما شافعي المذهب نه أما يا كوتا ما ذهب إليه أبنا يا كوتا ما ذهب إليه الخطابي يا كوتا أبندا <coughs> الخطابي رحمه الله يشفي أخي وهو مذهب أبي داود أيضا kuma shine abun da Abu Dawud ya tafi akai fa innahu tarjama lil hadith fi sunani bi qawlihi Abu Dawud ya yi tarjama wa hadithin a sunan na Abi Dawud inda yake cewa babun fi salati ala al muslimi yamutu fi bilad shirk inda yake babi da yake nuna halarcin a yi sallah wa musulmi wadda ya rasu a garin kafirai mushrikai ya rasu a garin mushrikai babu musulmi wanda zai masa sallah to ya halatta musulmai suna wani guri su yi wa wannan mutumin sallah واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح الشيخ صالح المقبلي daga cikin na baya-baya manya-manyan malamai na baya-baya na zamani waɗanda suka tafi a kan wannan masaba na cewa in dai mutum ya rasu a garin da babu musulmai don haka ba a masa sallah ba to ya halatta ga waɗanda suke abin suke garuruwansu su yi masa sallah daga cikin wanda ya tafi akan wannan daga cikin manyan malamai na baya-bayan nan shine al'alama al al-muhaqqiq wato masani ilimi shine a shef sani makabili kama fi nail al’autar kama yadda ke cikin littafin imam shaukani nail al’autar da bayanin da ya shi al-makabili wata dalla zani ka bi ziyara allafi wa ƙa'afi ba a ya ba da hujja da ƙarin da ya zo a sashin hanyoyin hadisin yin sallah wa annajashi akwai ƙarin wasu lafuza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su lokacin da yake magana wajen za a yi wa annajashi din sallah kawai misali inna akhakum inna akhakum qadimata bi ghairi ardikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhakum qadimata bi ghairi ardikum lokacin da yake cewa sahabbai da ya kira su za su yi sallah wa annajashi sai ce inna akhakum lallai dan uwanku kaga ya zama musulmi shi annajashi Kada qad ta bi ghairi ardikum hakika ya rasu ba a garin ku ku musulmai ba mana ya rasu a garin da ba musulmai ba wannan kare-karen bayanan suna nuni zuwa ga cewa za a iya mutum sallah idan har ya rasu a garin da ba musulmai ba yace fa qulu fa sallu alayhi daga ku tashi ku yi masa sallah wala ne tamkar a kai kenan ba a yi masa sallah ba eh, to don haka idan an samu irin wannan ba a yi masa sallah ba a can inda ya rasu ko ma gari ne na waɗanda suke kafirai ba musulmai ba don haka ba su yi masa sallah ba ya halatta waɗanda suke su za su iya masa sallah yace wannan kare kare na fuza na annabi sallallahu alaihi wasallam inna a qad kadimata bi ardi qad mata bi fa ardikum faqumu fasallu alaihi wannan duka yana nuni zuwa ga cewa lallai a ko ku yi masa sallah domin a can ba a yi masa ba sannan kuma bi gairi wato ya rasu a kasar da ba kasar musulmai ba idan haka ba za a samu wanda zai masa sallah ba <coughs> wa sanaduha ala sharti shaykhain isnadin wannan riwaya mai kare-karen ingantacce ne ala sharfi shekai to don haka yake nuni cewa za a yi sallah wa wanda ya rasu inda a irin wannan yanayi na على كل غريب أنه لما مات من قرابة ومن فغيره لم يصل أحد من المسلمين عليه ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب daga cikin dalilai da yake ƙara ƙarfafa rashin shar'ancin mana rashin wato tabbatuwa a shari'a yin sallah ga duk wani wanda ya rasu kawai a wani gari a yi masa sallah haka ya ce abin da yake ba da tabbaci da ƙara ƙarfin gwiwar rashin ingancin haka shine a annahu lamma matal kulafa'ur rashidun cewa lokacin da kulafa'ur rashidun suka rasu su abubakar irin umar irin su usman irin su ali radiyallahu anhu. wa ghayruhum da ma wasu wanda ba su ba daga cikin sahabbai lam yusalli ahadun min almuslimina alayhi salatu bai eh, ba samu wani daga cikin musulmai a cikin su wanda yayi musu sallah salatu bai ba da Abubakar radiyallahu anhu ya rasu ba samu sahabbai sun yi masa sallah a wani guri salatu bai ba yace wannan ke nuna domin inda a ce idan mutum maɗaukaki ne a cikin addinin musulunci sai ya rasu za'i masa salatu za'i to abubakar radiyallahu anhu babu maɗaukaki kamar sa wancan lokaci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ko ba a samu inda aka samu wata riwaya da ta nuna cewa sahabbai su masa sallah salatu ga'i ko da a wani gari ba Ko misali ya rasu a madina a samu musulmai su masa sallah a makka ba a samu wannan ba <coughs> da aka yace a walau fa'alu da an samu ka sun yi latawataran naƙalu bi zalika anhu to da an samu wato riwaya da bayani an risko wato jama'a bayan jama'a kai tsaye da an samu bayani wannan jama'an su ce aiwa ne an yi masa sallah salatu ga wancan su faɗa wancan su faɗa da an samu haka amma tun da ba a samu ko ɗaya ba wannan ke nuna ai daraja in daraja ne waɗannan kulafa'ur ne duk darajar su ta kai a ce ai musu salatul ghaib to amma ce to tunda ba a yi ba to wannan ke nuna cewa ashe ana yin salatu gari ne idan har bukata ta taso ne cewa a garin da wanda ya rasu din yake to ba a yi masa sallah ba ko don su ba musulmai ba ko kuma wani dalili da yake tabbatar da hau na ولا كان هذا في حال مكة وكان عليه آلاف المحلة في الحج بن أبي الحارث قال ماذا تقول عن يعني ثلاث ساعة كثيرة عن معلم البدائي التي لا ينتهي فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلفي رضي الله عنه يتي فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب يتي kulli za'ili da abun da yawa daga cikin musulmai suke ciki a yau na yin sallah ga duwani wanda ya rasu ga'ib wato a wani guri la siyama yace musamman ma idan kana lahu zikrun wasitun ko musamman ma idan yana da ambato ko kuma yana da wani matsayi idan yana da wani matsayi sai kaga amma salatu ga'ib walau min nahiyati siyasiya faqat shi ko da ko matsayin naka a iya bangaren siyasa ne kawai ba wai bangaren addini ba wala yu'rafu bi salahin aw khidmati lil islam ba a san shi da wani al'amari na alkhairi ko sana'a a bangaren addini ba ko kuma wata hidima wa musulunci ba a san shi da ko ɗaya ga wannan ba in dai yana da matsayi suka da an ce a yi masa salatul ga'ib yace walau kana mata fil haram makki wa salla alayhi al al mu'allafa fi mawsim al hajj salat al hadir sai kaga eh, eh, koda wanda ya rasu a lokacin aikin hajji a harami na makka wanda zaka samu ɗungin dubban a jama'a sun yi masa sallah salatul habib zai ka samu wannan ma an yi masa haka ana ana iya samu a zamanin yanzu wadda sheikh muhammad nasiruddin albani shi yana ganin tun da har a in ba dalili ne ya yi ba matukar mutum ya a wani gari inda yake aka yi masa sallah a can to duk yana da matsayi ko mai mulki ne shi ko mai mansubi ne shi ko mai wani mukami ne shi yace to bai kamata kuma a yi masa salatul gayi ba amma yace musulmai suna kan irin wannan abun kuma suna aiki da wannan abun za ka ga suna yi mutum salatul ga'i ko da kuwa bai yi wa musulunci komai na hidima ba saboda kawai matsayi da yake da shi na siyasa ko kuma na mukami yana iya ta a yi masa salatul ga'i wannan shi yana nuna cewa a musulmai suna yin abun da bai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wannan bangaren da shi a yadda ya bayani ya ɗau magana da abin an karanta a karatun baya bayanai shekul islam ibn taimiyya rahimahullah da wannan bayanai da aka karanta yanzu cewa ya halatta za a iya yin salatu ga'ib amma ga wanda ba a yi masa sallah ba to shi ga in dai mutum a riga masa sallah a gare su to ba bukatar a yi masa sallah za ka ma yake ganin bid'a ne aka samar wajen yi wa waɗansu masu mukamai yi musu talatu za'i don ma har yace za ka ga wani ma kawai mukaminsa na siyasa ya sa ake masa talatu za'i amma ba shi da wata hidima ga musulmai bal ma ana iya ganin ta mai barna ne a musulunci amma kuma za mu talatu gayi so ala ayi hali yana ganin wannan bai dace ba ya sake cewa qabil ma zakarna bi mithli hadhihi salah ta'lamu yaqinan annaha min al-bid'a yace ka kwatanta abun da muka faɗa ɗinnan nan da irin misalin sallar da ake yi a ce eh, shugaba wani ya rasu a tashi a yi masa salatu ga'i sai to ka kwatanta abun da muka faɗa ɗin da kuma irin yadda ake yin sallah abu na lokaci bayan lokaci yake ta'alam yaqinan da wannan za ka sani tabbas sani na kankan cewa an na al bidai cewa yin sallah wa wanda an riga an masa sallah a garin su musamman ko yana da matsayi ko mukami ce yana garin wannan yana daga cikin bidiyoyi allati la yamtari fiha alimun bi sunnati sallallahu alaihi wasallam wato yana daga cikin bidiyoyin da babu wani masanin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tantama akai wa mazhabu salaf radiyallahu an wa mazhabu لا يمتري فيها عالم بسنة صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنه wanda babu wani tantama da masanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi akan cewa wannan bid'a ne haka nan kuma masanin mazhabar wato salaf wato magabata managarta wanda duk ya san a su shi ma baya kokonto cewa wannan abun da ake yi na a mutum sallah bayan an yi masa sallah garin su a babin cewa bid'a ne na'am yanzu sai shiga kuma wata matsala daban yawa watar matsala muna fatan mun fahimci cewa ya yi bayanan malamai a duk an karanta a baya tashin malamai suna ganin za a iya yi wa kowa kawai in ya rasu salatul ga'ib ma'ana kawai in dai wani ya rasu a wani gari wasu suna wasu gari ko yan uwansu ko kuma al'ummar musulmi wanda suke da alaka da shi kawai za su iya masa salatul ga'ib tawa'an ko da an masa sallah a can a garin musulmai ya rasu ko kuma yaya ne wasu na ganin kwata-kwata ba za a yi ba wasu suna ganin a'a wannan wani abu ne wanda yake ke ɓaɓɓe kaɗai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta yi wa sarki annajashi amma eh, wasu kuma sun tafi kan cewa a'a ga tafsiri idan mutum ya rasu wanda a inda ya rasu ba a yi masa sallah ba to musulmai suna da dama a inda suke su yi masa salatul zai wani su ne bayanai daban-daban da yake cikin wannan bangare ala ayi halin ne cewa yin sallah salatu zai halal ne dukkan in ka tara mangarin cewa yin salatu zai halal ne to amma sai dai yaya za a yi da kuma wani irin yanayi ne sai an cika wannan yanayin za a yi salatu zai wannan shine ya ragewa musulmi kamar yadda malamai suka ambata to sai shiga wata matsala daban ita ce matsala ta fitin da ya jero shine maganar cewa a idan mutum kafiri wanda ba musulmi ba ya mutu ko kuma musulmi amma munafiki ya rasu to shi wannan za a ce Allah ya gafarta masa shi ne abin da yake abu ne yanzu misali a bisa irin ƙa'idojinmu da rayuwa za ka ga eh, ko da a ma'aikata ana aiki da waɗanda suke ba musulmai ba to wani idan ya mutu a cikinsu akan je a je a a yi jaje wa waɗanda suke ɗan uwansa ko iyalansa to idan an je wannan jaje ɗin kaga abu za a ce allah ya gafarta masa shine matsalar da yake so ya bayyana mana dai shine ce wa ta harumu salatu wal faru wa ta rahumu alal kufari wal munafiki yace haramun ne ma kai tsaye a ce an yi istibari an nemar da gafara wa tarakumu da neman rahama shi Allah ya rahamshe shi alal kufari ga kafirai in kafiri ya rasu ba za a yi masu wani wal munafiki ne da munafikai ya za ya za gane munafikai idan misali ke ya fahimci wani yana dukkan sifofin munafukai don haka ba zai je masa za a iya gane wannan a yanzu shi munafiki a cikin musulmai yake yawa ba za a yi tarafumi a kan kafirai ba wani munafiki ne da munafikai saboda nasosin ayoyin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abu ne ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم daga ƙarshe a makana linnabi wallabi na ma'aihu an yi sarfihu lilmushirikina walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kaga kawai sai aya ta sauko bai ma dace ba ga musulmi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke tare da shi cikin imani su nemi gafara ga waɗanda suke mushrikai wanda suke ba ba ba musulmai ba ko da kuwa dangin su ne ko da suna dangantaka ta jini da su to ba za su Allah ya gafarta musu ba to kaga ayoyi ne waɗanda suka sauko suna magana a kan kafirai da munafukai za ka bai halatta ba cewa a nema musu gafara sai dai kawai mutum ya yi abu na ya cewa dangin mamaci idan ba musulmi ba ne to allah ba da haƙuri kawai shi kenan allah ba da haƙuri ko makamantan haka abu ne ka ga. balle kuma eh, mutum ya wayi gari ya ce ko zai musu addu'a ko wani abu a eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin Falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu eh, da haka wannan shine abin da yake nassin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ke kai game da kafirai da munafiqai yace li qawli llahi tabaaraka wa ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum ma abada karka yadda kai sallah ga wani ɗaya daga cikin su da ya rasu abadan har abada ba ranar da aka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah kaga wannan ana magana ne wannan akan munafiqai wala ta kuma ala qabrihi kuma karka tsayawa akan kabarinsa yi masa addu'a karka tsaya innahum kafaru billahi wa rasuli lalle sun riga sun kafircewa Allah da manzonsa wa ma matu wa mun fasiqun suka rasu alhali suna fasikai alkharijina an ta'atillah fasikai shine wanda suka fita daga ta'a wa Allah to don haka bai kamata ba tun da har annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa togaciya irin wannan to wani ya nuna dukkan sauran musulmi babu wani dalili na wato cewa Allah ya gafarta wa mutum in dai ba musulmi ne ko kuma in dai tabbas munafiki ne to mutum ba zai nema masa gafara ba ba zai kuma yi masa addu'an Allah ya masa rahama ba saboda nassin alqur'ani ne ya hana wannan wallahu ta'ala ala wace wa sababu nuzulil aya maru uh, wa sababu nuzulil aya marawa abdullahi bin umar wa abuhu fasiyaqu lahu qala insha Allah ta'ala eh, nan za mu tashi muna da lokaci na gaba muna fata Allah ya samu dace wallahu a'lam لله يا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لا يستطيع وكان لا يا الله يجزاك الله خيرا وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب تعالى مولا الله إما لجحيمه بحيث جحيمه آمين وكما أخبر المسلمين أنا بن مالك رضي الله عنه sati na ƙarshe ko kuma wasu bayan sa na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذه نكر شيء أمين كما شيء ya ta kinsa ya ce da ke da kuma a a rasuwa kenan ya eh mana a to amma ya za ce to shine na karshen sabuwa rabunan ba ya rayu tare da sabai ba da yawa shine na karshen sabai a ne yanzu mulan gaba da ya aka ce shi shine na karshe a ne a iso wani ko kuma a fita shine anas ibn malik shine na karshen sahabbai amin a shekaru a a rasuwa shine na karshe wanda ya rasu a karshe shi yake tambaya ko kuma shine na karshe amin wannan tambayin ba ta fito biri ba ne yawa shine na karshe a abu kaza to in wannan ne shine zai za a yi tambaya Allahu a'lam क्या उसमें महत्व हम हकोई अगर विद्यालय जैसे जैसे हम अवधारण अवरण सबका अनुवाद वातावरण जुम्मा होकर विदम पर बायन हम होकर जुम्मा हम ऐसे बारे में किसी जगह का वातावरण जुम्मा ऐसे मैंने कहा जनिशन में से पहुंचे ऐसे डाल दिया पर क्या करते हैं जिनको बनने में आए किसी पहुंचे ऐसे डाल दिया अल्लाह का ولكن هذا كان عجبنا ليس فاتح الشهاد والله يكفيك الأشياء ومن كنا فأولياء كذن في صفات الأشياء ومن كنا تبقاك نعم خير ولنا بك باشرنا من الجانب عن البركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan addu'o'i dukan mu gaba daya muna da bukatan addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in mu Allah kuma ya biya mana bukatun mu na alkhairi abubuwa da suke a eh, gagaran mu Allah ya san mana akan su Allah ya gafarta wa iyayen mu ya gafarta wa kakanninmu Allah ya haɗa mu da su cikin jannatin firdaus Allah ya fasa masu ɗaurugura Allah ya shirya da mu ya shirya da zuriyar ya dan mu ya kare mu da kariyarsa innahu samiyun qaribun mujibud da'awat ah, wadda suka turo tambayoyi abin suna bukatar kiyar sun addu'o'i masu tafiya jarraba ko wanda zai tafi jarraba muna fata Allah ya sa dace wanda aka karbi takardunsu don aiki muna fatan Allah ya ba da nasara ah, wadda suke da juna Allah subhanahu wa ta'ala su je su lafiya ba su muriya tsayi ba marasa lafiya Allah ya ba su lafiya dukan mu kowa da irin abin da yake bukata muna a roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran Allah ya yafe mana zunuban mu a shugabannin mu Allah ya riko da hannuwansu zuwa ga ayyukan alkhairi duk abin da za su yi nagari Allah ya taimake su akan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا أمورنا وبارك لنا في أمورنا كلها يا رب العالمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك